الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina na tafagwai gidaniyar safar 1435 na ajin daidai da tafo 20 disamba 2013 kalendar miladiya na ya ci gaba da katon littafiyan risalatun latifa jami'a fi usulin fiqh muhimma ya shekul allama abdurrahman ibn nasir sa'adi rahimahullahu ta'ala katunai sai jibili nan mangan manyan usuluji daga alkur'ano da sunne a jin istin batuyan ka'ida shi da usuluji sarauni na yake ka'ida wuce jirgin su don shiga ba tu igbo hmm? gaba tu a tu ya gbe قال المؤلف رحمه الله ومن ذلك قولهم لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كثير فمتى فقد شرط الإبادة أو المؤاملة أو ثبوت الهكوت لم تصح ولم تثبت وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ وشروط الإبادات والمؤاملات كل ما تتوقف صحتها عليه ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها وكذلك شروط المعاملات وموانيها والحصر إثبات الحكم في المذكور والنفي وأما هدى أما عداه فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمور وأمورها إنما عدا ما لا يثبت له الحكم المذكور إن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام متى وجدت وجد الحكم ومتى فقدت لم يثبت الحكم ومن ذلك قولهم الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد أن إلا ما ورد عن الشارع تحريمه لأن الإبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب فما خرج عن ذلك فليس بعبادة ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع علينا ومنها إذا وجدت أسباب الإبادات والحقوق ثبتت وجبت إلا إذا قارنها المانئ ومنها الواجبات تلزم المفروض المكلفين والتكليف يكون بالبلوغ والعقل والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم فمتى كان الإنسان بالغا آكلا وجبت عليه الإبادات التي وجوبها عام وجبت عليه الإبادات وجبت عليه الإبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليها عليهم بأسبابها والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم لا من جهة الضمان في المثلفات مجاب إن شاء الله man gan wa min zalika qawluhum min ya qaida shi bi usuli na jal usuli yi na ji go daga alquran da sunna ne ga na ja ga la tatimmu al hukum ci ja ji tuwa tuwa gumiya illa bi wujudi shurutiha fa sharati wuji ga dambo wanke fa'i mawani ga ina ma dambo man ga wa haza aslun kabirun na mai asalin ciko na mai girin ciko na mai bidibi bididi ya alayhi na jatu da tubo min masaili la kai wa gairiha masala ya kamu kene ji masala kamu jana shay'un katina na dokuna sama ta fuqida shartul ibadaci ka kuna ga sharatin ibada ka da wani awil al ko mu'amala ka zana aw thubutil hukuki ko ya haki ka zana lam tasih wa tazwa wa lam tasbutu ma ma fir ya zaun can wa kadhalika ta ga idza wajada mani aha idza wajada mani aga je na kaunin lam tasih ko wa tazwa wa lam tunaffad amma lutun duniya a jozantarwa وشروط الإبادات شرك جهة إبادة والمعاملات بمعاملة جهة كل ما تتوقف صحتها عليه نغاي ينجي زدتو نغا بتاتيونا ويرف ذلك بالتتبعي أما شرك جهة إبادة بالتتبع بملاك نسجية القرآن بسنة والاستقراء بكاتم بارو بكاتم باجي بيبيتا ويكاتم a shari'i na bada shari'a ne wani asali ta tabbu'i da asali ya yi latu tuyi ko hasarar fuka ha'u fara'id al'ibada ce ga manyan fiki wuji aluladan ko ba lada farila shi yan ibada wa shiru ta da sharati wuji wa wajiba ta da wajibi wuji wa ka kazalika hatin ga shirutul mu'amala ce wa mawani yan da sharati yan mu'amala shi bai na jakan ne wal hasu. ainihin ya ne kan gida ko mm. na isbatul hukumi fil mazguri a hukunci ji tabbatarwa da ya nisha tuye da hannun wa na fiye amma a dahu ya nishi majiyar nisha na sukun jikiyar kunyaya ta fadu min hasurin fuka ha'i min ya amfani na ya zaje da gallullo gan da kan gina mai fiki wa shi don shiru talashiya yi wa umuriya sharafi ya lamari gan da lamari shi na inna ma a daha yana jijin na janan la ya zuta lawal masu mazkur hukuncin da wasu hakan da na wa jiki an wa lokacin wa a waga farilla ya kazari kazari ma ne na jijin na janar da farilla famin zalika min wo kawulu mai gana jaga al hukumu hukumci ya zuru ma illatihi wa da gangani da illawi subutan unga dabwa na wa'adan man wudan wayi mana kaku na illa wuce ga dabo na hukuncin wuce a dabo kaga illa wuce dabo a hukuncin wuce a dabo a illa na ja gumina allati na ya'lamu anna shari'a ne za doga da la shari'a bi nan rattaba alaiha al ahkama ya ci gaba tukunci ta wani mata wujidat da hukmu ka kuna nga dan na waje hukunci wa mata fuqidat lam yathbut al hukm ka na mu dan wani hukuncin wa tabbatarwa wa min zalika min yubo gana kaulu me gana mai su jara gan al aslu fil ibadati asali ibadu al ya zuga illa ma wani da an shari ta shari'ahu inda goye ne gabe daga ba da Allah shari'a bin ga fe jinanana ma'ana ibada mun ji kokolo ga shi wasu da ta ibada biya ta ga ga gani ni aji wal aslu fil adati ina mai asali al adati wani al ibahatu bamba ko mm. halallibu illa ma da an shari tahrimahu inda goye na gabe daga ba shari'a ce ukona li anna ibadata e ibada ma amara bi shari'u amra ijabin aw istihbabi nga yana da zanda shari'a bene nga ji foro be e ce wajibi bo ko mustahabi bo na fa ma kharaja an zalika falaysa bi ibadatin e na ga tiya bo na na ji ibada wali anna Allah ebone allahu khalaqa lana jami'a ma alal ardi yana da cikin babba sana allahu jani to yayi, linan tafi abihi ebo yi ji amfani duni bi jami'i anwa'i intifa'ati bi da amfani dun dun illa ma harrama gushari wa alaina da gwaye na zalla shari'a bi ga jaramu yana wannan ha mini yugo idza wujidat asbabul ibadati adda ke sababe ibada ru jenan wani kuki dan bi hakiran sabatati wa wajabat ga ali tabbatarwa illa idza qaranaha almani wanda go yana kauna gabe da bo wannan ha mini yugo ade kaida da bakan alwajibatu talzamul mukallafina yana shi wajibina wajen ta ce zai ji mukallafu na ma'ana zai ji ajin ba da ji a ci mai hankali ya nina man ga wata kalifu takalifu wucin wayi ya kone bilbulugi wayi ga ya ji, baligi wal akali ya zama ji hankali wal itilafa ta ji ba da mukallafi na gari ya zamu layin ji lalace ya zo layin ya zo layin ji asara ko waji waji wucin ga aje waji ta teto to zane jaji bali gida gidayo to zai laji bali ali jana famma ta kanin insanu ka ne zaga te baligan mun waji baligi aqilan mun bi hankali na Waje wajabat alayhi ibadatu waji waji ta ci wani ibada shi amun na. amunna wajibi ce ibada wuce general wajabat alaihi ibadatul khassa ibada ne mai khassa ta ta zamu ci nan in gaje wa digita tubo idza tafaffa bi sifati man wajabat alaihi ada ke unga da sifan da ji wa wa digita tubo da bi asbabi ana wannan sai wal jahilu zane ma bata nan to zane jahili na gairu gairu mu'akhizina min jihati ismi a Allah kwa sun zawo ci ya bayyane ci ko lamin jihati domani in je bayan liability ba fil mutilifati a waya wa shishi wọ́wọ́ bá tẹ̀ṣà wárí àwọ́ ìlà e rabbana la tu'akizna inna sina aw akhtana na to da mu so kwa kale fiya waya ya tamba wuce to amma na je dukiya na ji hani na waya waya mu je waya pẹ̀lú pẹ̀lú ogó ibi ìsìlò kó ìsìlámi tó karakara inganci wa min zalika kaunuhum min ya ka'ida wuce jo man yau sulu jajin gangan ka'idayen latatin mul'akamu illa bi wujubi shirutiha hukunci a gumi a sai da sharafi wuji wanke fa'i mawani za'ina na muluki yabo man ga wa haza aslun kabiru na mai asalin ciko buniya lai min masaili la ta mo gairi ha na tu masala ta mu ta ci bo to ne ji masala ta mu nan shekun kasir ne da kuna fa mata fuqida shartal ishartul ibada ka kuna ka da sharatin ibada awul mu'amala ko mu'amala aw subutul hukuki ko tabbatar wa ya hakiya لم تصح وتضع ولم تثبت معنى تبتر وكذلك إذا وجد مانع هذا كاجينا كنزكم لم تصح ولم تنفذ تو يقول معني صلى دولي كو صلى يجيو دولي إذا كنولي إذا منغا جي صلى wula tufu fan kuzu zina ta kun inda kulli masjidi wani ya sutura laurati zaune ko mini shirya kiyan kibo ya sallah e ya zaci ya sallah ji wọ́n ìkáàmọ̀ jí wọn fàtí àgbà wọn súra gbá ń da rùkú ń da àwọn agbétú ń da àdídà wọ́n dọ́rọ̀ jí lẹ́jì sálọ náà àmá wọn in ba ki hukunciyar sallar zanna kewa yara ga sallar zanna ya ẹzàká gọ̀gá a máa ga àrí rọ́sọ̀lú kamara ayétùmú ní úsọ̀lí ìzálẹ̀kìm na ilẹ̀ miye jízálẹ̀ na wọlé ikẹ̀ mú fífi lítàfikìm na àríbẹ̀ ìzálẹ̀ pàtí gbádà ní ji náà e sálàdà ya ẹbọ́n na wọ́n a jí fọ́kọ̀dùn ṣẹ́rọ tún ní ṣùrù ti sọ́láti ṣẹ́rẹ̀kì ní ṣẹ́rẹ̀kì sálàdì ó dánwà ngámẹ́ yìí kí ọ túnfùwá fún ruwan sallah da ne zero ko ko ba misali sallah dole ga ko amma dukulul wakati lokaci sallu gudan sharutu min shurutu salati zanne caji sallah da kuma jiki yayin uka lokaci ta wajen sallah ji tukunci sallah zanne sallah zanne ya kawai ka babu jungun kila sallo ci jayan ebuwan na dukunul wakati inda yi shirutu salatu yin na salata kani talal mu'mini na kitaban mawukuta sogbu kiyan wasa laji umar jinge kalmudi tabbatar shashiracin na gafu ko jira na ko kuma misali malaman zadi mai ci shi wani giciyar sahuri kwani azun la wace fe fi azun har belozun in ba to kuran wuji to azkaru ji wuji kaza wuji kaza wuji kaza wuji kaza a ba ka kunu ji na ba ta da fe jahila a ga azun ya na ta azun ya na ta zu ego na mini e ma ni uye na kan azun na wuki yo haila na kuma gadan nga iza hadat lam tusalli wa lam tasum nga yi ayla nga mu biya zo mai jigi ayo ma ji sallah ku yo ko eh. ko ba misali e za be shishi ngo do gan e zu da gan anabi isa yi tsoci mai kafirci hmm. za gaza wato musulunci wani ina ta hmm. kiza na ci gan a cabin diga lafuza na tsoron in jesus name we pray sai in jesus name we pray lole ko wuce sai a gana e ga na biyu sage soci sai ga na biyu sage soci lole shin hukunci ya kafirci ga ce mai ci zanno a a hukunci ya kafirci a ce mai ci zanno ba ya wai ikirawo ebo ne ikirawo wanda min ya kiwo mawani wuta kafiriyo illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani ko na ji ganewa kuma ebe yeye ofe suku ogun eleyi mo fe jito ti to ko wali ya zubilla ezu za to ti jito ko ne wuce tiya ngon ga je kafiri a a wa je kafiri ebo kibo ebo na zanne je qasdwa al kana to ci ci ebo bo wa la yin kafira ne ko la ji wa ko mun misali eze shishi wa ga kafiri gan ko wa tun kafiri lo amma kuskuri ujo wa layu kafiri anya ebo ne khato ni beta tó imani ummin mawali takfiri yana kaunin kira aji sai da na nufi zuwa sallan ga wajen yanki ki ta ce dabbu ko bai na wafi ne dabbu wuce ci gaya da na ci ko nka su sulta ke nan cewa ne ke ne dabu ya gina zai ya an ta abdi wa ana rabuka Allah wai wujiye ni ni mai ceci yawe ga afta amin shiddatul farki da na ci mi ce wa tsananiya ya gbafo ka goyi bi cikin na ga zanne ga kafiri amma bi cikin na imani ummi mawani takfiri so ka ne hukuncin wa ya kafiri lungu na sun san na gaji ko sai na shishi wa ya dabba zuma daga sallah dole ya. in dokotun kafin shi yau shi yau gwada bayani ilimi tula yawon wa ngo ne ko ko da no to lo musun ti loro wa ga zanna na ji kafiri ne go yen na bwa Ya e wa ki bo alla ji qamatul hujja da bayani to la je wa na? Hata na ba a nab'atha rasula wani ne misali ke ga takafiro ne kwanan to misali bayanin nan ɗaya e, za a jin ajali bàbá jẹ́ ní òmẹ́jẹ́gí lórí ẹranko àmẹ́gí nínú ẹjíjọ nídájú níṣàn lọ́wọ́n àti mùsùlùmí ti rà mini ẹ̀nà lázàgigún náà násàbùdánmú mini ẹ̀nà aláwọ̀jẹ́gún jí náà kí mini asbabu ya mira so ni madambo baba zanne ji ko wani ya ji na gbani wani ga wa lafi tuwa asbabu ya yana lasa ni ji kuna kuma na da kuji a kai ji na da kuji bani nan ikhtilafu e dini ma ni ya dini ya jiri so ka kunne gina zai ga ya ji kuma baba wannan na zo kuka liri jali na fi ma ta rika liwali da wala karabuna wali nisa na fi ma ta rika liwali da wala karabuna to ko mu go ni zakari misal azli un sai yi mai gibali eh e giga e ga yigo na de gina amma yan da wala wa kan gina ana kawai gina ga kiyo ikhtilafu dini annabi ga lafi muslimu kafir muslimi a kafir kuma wala kafir muslim kafir kuma ji muslimi kuma ko laji ganewa ehe ibgon la tatimul akam illa bi wujudi shurutiha wa intifa'i mawani'iha min shara ke jimma bo zene ji jimma jama'a jihole a ti jimma jama'a wuce shara to to min shara tiyan jimma bo ego hadisi sunan abi dawudo na alif za a sallam ga sallaye juma'i wajibi farilla ne ga ajidan jama'a wani daga bambam shigan a sha aji sallaye juma'a ji jama'a kyalle ba na gani ba na adadi wukin ajijen mu ji juma'a amma jama'a ta ajiyo wajen zainiya so zainiya la juma'a yau ji gbogi raka abubuwa hun so gbogi wula ne juma'a la tatimu la kamu illa bi wujudi shurutiha wa ittifai mawaniha pẹ̀lú láti gánewa yóò lè ṣìrútú wọn àdẹ́bọ̀ ilé ṣìmà ìmáyú láti jẹ́ wọn àgẹ́dẹ́bọ̀ kọ́gbẹ̀ mìsáàlì ẹ̀rà ṣíṣì ẹjú wọn yi. yóò jẹ́ àjẹ́kọ́ àmá ẹjí nẹ́nẹ́ jẹ́ nẹ́ bàbá wúwọ́n ndau ma nda nega guji nda ga wa don wa ta ni baba won a ji gunye ji wi ena ta baba na guji na wunu wunu lai ma ni wa ni ngam la ni sallallahu alaihi wasallam ga la yusul qatilul maqtula ba na wu wuza na wa ji za na wuna gwa ramar la'ka'ida ke da ya manta ajiyar shi an kabla a wani yi uti ba bi girmani yi wani ga dajiye gan wa dajiye ne su lokaci wunan ko ne shi gan wuce hanyi misali ni yawo yóò lé tí ìgbà a ma àti àwọn jí ẹgbẹ́ ràrí tàbí ládà àwọn ìyàwó ní mọ́dọ́mọ́ àti òkun tí àwọn náà yàwó dánwò tọ́ ẹgbọ́n na ṣẹlẹ̀ tí ẹwọ̀ nínú lágúnmíà alẹ́bí sallallahu alaihi wasallam hmm? a ní kí a wà fẹ́ wọ́n fi apply Allah ya samu dace man ga wa shurutul ibadati wal mu'amalati sharati shi ibada bi mu'amala ji ngai kullum ma ta tawakkafu sihataha alayhi ngai yana ji yanzu ta lamarin cin ga ga ta ci ga ga ta ci gona wai rafu zalika bi tatabbu'i wal istiqra'i shar'i wa din na take da kiyan da tattabu da yi latin na su yi wani su kirashirin da katun ba rube katun ba shi wadi asali tattabu hafarar fuka wa fara'idar ibadati da asali a tattabu in latin na su yi yawon kura da bai sun ne ngamman ya fi kiwo shi allo farila ibada yi kayi wani shiru ta bai shirar tuji wajiba ta bai wajibi yi waka zalika shiru tun mu'amala ta yi mu'amala ne shirar ke mu'amala yadda ne yake kaunayen. Mun ji gan la'ayin wuta. ní ẹ̀rọ fẹ̀rílà àrùlá ìkànzán láàyà ní àmì àrọ fẹ̀rílà oúnjẹ ìṣíṣí náà ẹ̀rọ fẹ̀rílà ìsàlájì ìkànzán láàyà ní àrùkọ́ àdídí àrọ fẹ̀rílà oúnjẹ ìṣíṣí ayẹjẹ méje musulunci ga lokacin zugun da kira ki salu eki dalili wajen a cikin salata li duluki shamsi la ga sakin laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda to shi magana maga inna salata kana lil mu'min kitaban mawquta ngala dalil ga shiratiyan lokacin zugun da shiratiyan sallahu wa ga mi shurutu salatu ezuji ezula ala uruso e ki dalili wajen to shi ga kuzuzi na takun inda kulli masjid na ga min shuru salatu in eh, la yushu wa al-qibla e eh, kida hilo kad nara ta kalubu waji ka fis sama fa nan wali yanka kibla tan tardaha ko wali waja ka shatu al-masjid al-haram in ga ga min fa lilla ya zumbo in eh, la zu ga gije mu mu ga kima e kulu washrabu hatta yatabayana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl wọ́n lè kó wà lè gan àti àmẹ́fì ìdẹ́ káàkáàkáàkáàkáàyí àjájú ìgbàmọ́lá kààfin síkí ìdẹ mú ìmọ̀ ìṣẹ́sára wọn tí ó síkí ìgbàwà jẹ́ àkáàmù tí ó síkí ìgbàwà jẹ́ wà jẹ́ àkáàmù ìgbàmọ́lá ní mímọ̀ síkí نوع حل المسائل ده حل المسائل وده حل المسائل يا شرع الأخضري وجه وبولاني وجود من يعني وقت الشرع يعمل المسائل للشعب مقدمة وعلى بيها وغير شعب وبعرف مكيباتها a ga mai fiki wannan shi da rabon doro da adini ba littafi mai mai littafi kirkiya har ya to zai kuzu musulunci a cikin haka zai zai ke jika sai fi ba sai muke da muna ta ke kuce ya a ga dalilin dawa amma ya ji bayani ya ga man na shi aji ishtihadu aga aji daidai adila da guba amma ga cin biki adila da ni amma matsala na jawo ta da dalili na ɗotso shi na da yin aya shi bi hadisi shi bi asaru shi làwọn ṣe ń bá gan àgbà lòtí lẹ́bi kí o lòtí káṣẹ́lẹ̀ ní lítà àti lòtí kẹlẹ̀ mọ́só ní lítà àti lẹ́yà di kí o ládùn ọmọ wọ́n ti àṣìwọ̀n àwọn ọmọ yẹn ti fẹ̀yìn wọ́n ti súnmọ́ kí ìṣe fọ̀rí láàrú lọ ọ̀tọ́gbọ̀tì ayé kí ìṣe súnmọ́ ẹ̀kan lọ ọ̀tọ́gbọ̀tì ayé kí ìṣe ṣòro tó sọ láti ọ̀tọ́gbọ̀tì ayé

lokacin gwalibin ha in ga kaza sharafi ya kaza mutu zila sharafi wuce biyo kudu shafin laifin bi kitabin laifa wa batilu sharafin jiwa wanda littafi ya socewa fa wa batilu in jiwa wani sharafi wanda littafi ya socewa yau ne ku yi doji dojimu imamu shaukani in ka littafi ne ga addurawul baliya ne abdurar wilbahiya ga ya mutane ta canji yokin na dole rusu salasa na shi ya yana nguwo ni ta fiye fiki nguwo aya kunkula ya zaba mala hadisin ruwa mutane ba don hannun ruwa ko ɗin ta fiye fiki ne idi sha ta da na ba wani fiki ne su ku fiki wacce ɗin man na dai kafin fiki wa ne wacce fiki shi fi shanayen na juyawai fi sabilillah man wuci ko wuci ko wuci ko wuci ko wuci ko wuci ko wuci ko wuci ko wuci na waga ga wajen aqidan ahlus sunnati wal jamaa wa da kyar wa da ke bukata da wuci yayi wannan sai na man wuci shi a jika sai fiki wuci na rai kuma sai na man wuci jika sai fiki wuci na rai ibnu ibnu hajari mazabin shafiya wajen imamu nawawi mazabin shafiya wajen asubuki mazabin shafiya wajen ibnu salah mazabin shafiya wajen wani ya zauna ibn abdulbari mazabin malikiya wajen ibn qasim mazabin malikiya ibn wadi mazabin malikiya abu abul maliki mazabin malikiya imamu dani mazabin malikiya menu ne su kasani mazabin malikiya mai kiwa kidan ne ba ta mai mai gurin cikon cikon yaki da eh? wajen mai ne yadda kasa ni ka alwala albarawa ne ban majalisar sai yadda kasa ni ka alwala albarawa. wai kayi yau ji gane ku a shekaru za ka fifi kamirin wa su nuna jo a shekaru za ka fifi maza bai malikiya wani alimamu shinkiki maza bai malikiya wani badiu rashidi asindi maza bai hanafiya wajo al'albani maza bai hanafiyo hmm. eh al'albaniya maza bai hanafiya ga wacce kafe fiki ujin jirozo na kalita ti mini asuru lutuba kafe a nafi ibn baz mazhabin hanbaliya sa'adi mazhabin hanbaliya ibn sa'id mazhabin hanbaliya abdurrahman ibn qasim mazhabin hanbaliya wanda zuwa abu mazhabin hanbaliya ababati mazhabin hanbaliya abdurrahman ibn hasan mazhabin hanbaliya al-khallal mazhabin hanbaliya ibn qayyim ibn qayyim mazhabin hanbaliya ibn rajab mazhabin hanbaliya um abu barakatin da kuma ibn taymiya mazhabin hanbaliya ibn battah al-ankabari mazhabin hanbaliya wajen al-imam al-barbahari na kashar sunnati na mazhabin hanbaliya wajen in ci wake mai zaide kan haji fahimtar sunna ji a shadi to ciye ni ta ce biki ubayni wannan midiya al-khatib al daji. litafin ka ce ga al-fakih wal-mutafakkih na kufe ga ga kasuwa hadisin lubi kafin fikiyu fikiyu na majjagan na fikiyu hanu da hadisi yau yau ne zo ku fi sabilillah taklidanci bai da kyau especially wa domin wani na ba nan amma da matsayi ne da ya shi shi basic littafi ya fi kiwu na waɗi a kawo da yana akuce ya zanduwa su mafiya tauna wannan ba alkhairi ba ne kada ta ga ga hadisin ya yuzo wuce hadisi wuce hadisin ba to aka eh maga a cikin shi wa daidai wa a sheikh muhammad ibn salih usaimi man wuce kwan fiki da usulun fatida amma ngani ta ta fiki shi ta ne ya ambaliya shi wuce to shar'i zadul mustaqbil ta al-mumti shar'a zadul mustaqbil man na kalitatin nan abdurrahman ibn qasim na compile majmu fatawa na fuki ga garumi maza bai ya boyun kada in ji shoshara jali ta hana dina jini mutum waje a shekun tare shi titi in ji shirin ya zaji mutakli sabogo ya zaji ya gashi shi bitimi ya ji sunna ya katili tirafi fiki wuce mare wanda tazkuruna ma aqulu lakum wa hufu da mai Allah Allah basirun bili ba atunci more ila ta da shi ngan wa ta yi sallah mun bai da da sallah su magwe mun na liman liman liman rakan ma ce ma da na majina ma kí ni gẹ́gẹ́ ẹ̀dí ìṣẹ̀lẹ̀ ọwọ́ mi lọ́sọ̀fẹ́ àwọn náà wà yẹn nà jẹ́ òmúlájàn nígbà òmúlájàn nígbà òmúlájàn àrùn mẹ́rin jílẹ̀ káwọn ìjílẹ̀ nínú mẹ́tílẹ̀ yẹ́ gẹ̀ẹ́nà tó àwọn ìwé gáà kídà yẹ lọ nígbà jí ṣíṣì yẹ ǹgẹ́ gáà kídà tí ó fòndóró ngọ́tò a ní ní ìjìnwá ìlàbó ngbà òun yà àdízálà kàṣì òun yà àdízálà kágọ́wọ́ yà

ɗago alegan legan ta fuka wuce wa alegan na shiru ta yi kazan waji ba ta yi ba kaza kaza yi kazan na wasu da shi kazan murtila ta kila ebo waje tsari yanyan na shi to alula to to yawo to yankun to yin shi ba ta yi lura fere ne rubu a ti yi tsari shi ta fi fi ki ko. ga so wale ganyen wa ga yadda wani wajen lamar da kiyo wajen lamar da ɗin ɗin kaga wajen ne biyan na ja ya e zaga ta cikin mai gaban ba shau za ka zaji ya ma amma mun fa kaza wa ga shi e wanda wanda kowanne da luyo na layi buyu na ko sharati yo nun gani na ko to ba sun nuyo na ga ɗayan e wa je amma da na je na kalun da wana kawai ya ke ga classification na jawa ya ke na ko da ji ganewa yanna magaji ta tabo ruha su biyo talibani mai da a waje fadai gida ba ba ki hukunce yawon wucin ga ga da jini bai sadai da ba a nga ga sadeki da ba yin wula ji sadeki ba ni amma wuya ji ba ta wuya ya yi boro no problem wuri ce yawo wa tu misa su da kaji na nila amma nguji yawo amma a ga sadeki ndoro wa ya ba na ma ya yi boro ba la in cash wa la in kind a a ya wannan to da wa ko da ji ganewa amma eh a waji amma kijin ɗari dabuwa wani agaga shawon na shi ɗayin na shi ta ga wani wadda rukuni da nan farilla shi da nan sun da shi da nan ka zai da nan ka zai da nan abin da kewa sun jika shi yan na magayar mafatawa shazo والحصر من يعني حصر نغاي إثبات لحكم في المذكور ala hukunta tabbata ma dai na kai da hannun wannan amma a dahu ko? amma lawan ya da yare jin na jane fayar tafari mina su ilfuka shi rotula shayi wa umuri ha ko? mina amfani na wadi daga bayan kan gina mana cikin na jinan gayi inna ma a da Allah ya zuta lawan hukumul maskuri yanayi jin na jane hukuncin na kuma a tashin wa misali bayan nan a ga kije farila langar fiska nan ya gwacin mana ko da kiyo da kifi bèbì kí nẹ́ bèkí lọ bè gbogbo wọ́n lè ní pátá lọ fi kí bò wọ́n mọ̀ fi fàrílà lọ ma ẹni sí jí nẹjà ló ń díkí àrùn wọ́n ni fàrílà hmm, wọ̀lùkú sí fọ́rúdún eh, ní mẹ́ẹ̀dẹ̀ fàrílà watadalluku sunnatun wa gogu mawijiya wani sunna wa huma bi mazhabi malikin farzani amma mazhabai malikin guba ba ne farilla yau ne zaune ko amma to suna na dabarin nan wa ga da mazhabai hanbaliya shi a ga gami su su gangani da yayi sai farilla mazhabai malikiya malikiya mun ga kila ya ci ga a gangan church ya wani uh, uh, church lati na gan fagin firu ujo akun ya fi kẹyẹ na ganga bi ne first call news na ganga ni eye wọ́n alábùn ṣe àlìsà tí mo wọ́n bá alìbìtì ìtì ìṣáàkì wọ́gájì wọ̀n yí inú orí èyè amúrùdáhùn tó ìmọ́ ìlàntẹ̀kú na sọ na ngai maliki wa lami to to wo sun sun e wa masiya wa ga fiska na ga Allah wa ja ba ja suna hmm. ya ko kuma ga hanbaliya wa lami to ga eh aga alawoja ngbe obe ga wa lẹ́nu tí bọ́ sáàbẹ̀ àmbẹ̀lẹ̀ ṣàgbá ní ọgá lè máa kí ẹwà àgá àmìlẹ̀ àlújà káàlú mẹ́jọ tó bá kaji fesi zir na gado eloji eh, ba sallah based on wato na gatwani nina wagon ga ya ci tuye gbawa izaji ta adal hakimu fa asaba falahu ajrani na ji ta na gaji daidai wani lada guba kuma gaji kuskure ma wani lada ni lori yau no ko wa le ge ne ge di ti o me ja sun ara le ba za kana su wọ́n wá gọ́wà jí wọ́n pẹ̀lẹ̀ gẹ̀rẹ́ yàjú wọn wọ́n lákúzà na túrú náà sàbù túrú dẹ́yìn ìbàbú kwẹ̀nù kó kànlọ kó ẹjú kó ẹjú láà nọmbà 2 wọ́n lákúzà náà túrú yàwó yau nga yi wuju wani ko ga yi dawa guliyo ko ga yi e wuju yau nga mutu cire da waba shi aga yi ba zai dukiya da wani le miliyon ne ko ka nera ni a to waya da dawo shi yau na da na kan yi na nga yi zigon walwari suna na jari kuma ba ne ce kawai yi wa da ke la amfani na yau hafsuru na dimuna kangi ya tattabu ya nususi oh god wa min zalika min hugo alkaulu mai gane mai wasu jaga alhukumu hukunci ya duru ma illatihi subutan wa adaman wa ji tabbatarwa da illoyin ga ji tabbatarwa ya wuce adabi ka ga wuce ba su ya wuce adabiya fal'ilalu ta ma illa na ja guminan allati na to yi ulamu an na shari'a ne zaɓi ga zai la shari'a bi nan rata rattaba alaya al'ahkama ba hukunci lafiya tubo mata wuji da tuji da hukumu ka ku ne wuce ga daba na hukunci a zabo wa mata fuki da lamiyar ya duk ga ku ne wuce mata ba hukunci a ji tabbatarwa ka'idan nan adé zai ji misunderstand yi fasara bojinin zama cajin gaga a illar alhukumu ya duru ma illati yi subutan wa daman wani rato kiwuke kiwa gan ita rato zai rafin gina rato illa na lace ji lashara mu na wikiyo pipe ebogo ko gade ya fi umarfe waya wa jiya hukunci yara wa lalo ya gole ne fahimta boji wuji ba ni kai da na tsolo fun ẹnan wọn ga wani ezagaje fi alawọn adibulala tó kakùn ní ezagaje fi na hukunci alawọn adibulala ya subutu kagun wasu jama hukunci alawọn adibulala yana adamu wa adamu pẹ̀lú lájá wáyó ìzàgẹ́ ìkìdá hukuncin aláwọn adìbúlà dẹ̀ríkú láàjìyà wánú wọ́n fẹ́dù albikuru bilbikiri zildu mi'a wọ́n lè kó kí dìbúlà nẹ́bẹ̀ bá rẹ̀ òjú ní ẹ̀kìdá lè kàwọ́ tí ó bèèrè ti bèèrè aláwọn adìbúlà àdẹ̀rí ìdí ní mo fẹ̀ dídá tókún wọ́n àdẹ́wọ̀.

da galu ka ga hukunci yan magari a bai magari haji farilla ta ci ibo ka ga da laluwa su kuma magari shi farilla ya yi na nani a a ka kuna yi laluwa na wuji da hukunci yan magari haji farinta waji wajibi ka kuna igidi laluwa ne su kuma wayan magari haji farinta waji wajibi to wajibi ya wajiya ko wala ko ya ji farinta yanayi ya zanen ta Of course. Yeah. Why the So, alhukum ya zuru ma illati subutan idza wujida nan hukuncin wa dabe kaga wuji kaga nan mawajin waje da su hukuncin wa biya bayini muti ka kulo ga de yina wàájú kwálè yìí nà ní ojúzù sáájí ní sáájí tẹ́kílẹ̀ ìdẹ yìí náà tó káwẹ̀ láàájẹ́ yìí ní àtúkún ìdápẹ́ oúnjẹ wà ní jẹ́ wà kí á látẹ́wọ̀lẹ̀ fara láàrin láàájẹ́ yìí náà

amin na'am nole alhukumu ya duru ma illati subutan wa daman shikenan in zagin nan wajibo arba'ata shurin wa ashara hmm. kakunan gadin ɓonin wọ́n àti paniya hmm. wọ́n àti laninku wọ́n àti paniya ko hmm. wọ́n àti jikaza wọ́n àti jikaza yan na shi hukunci na da dabi abeki kiran nga idan lokacin nono una ga zun no zugu ngun ga la jawo kuyo ta ko ka to libro ko ali ko wa so en du shine ya yi kada yin da lijo da na da ne yizo na ta tuma da kan illa bi wujudi shurutiya wa intifai mawaniya no hukunta ji tabbatarwa sai kiyo sai shirya tuji ga dambo shirya shi ga ku yana makon na ma lati wa a lukuma ma lati zubuta wa don man zalibani adabai juji alakanin amma ya bayan latin juji bai noga yíò lé fún àmá àlẹ́ tó bí máa lùkùn zùmú tó wà ní wọ́n nígbẹ̀tí wọ́n ní alákàdé lọ sọ́bọ̀ yìí káàkùn ní wọ́n gbẹ̀mọ́ ní ìbánigbáni àlẹ́bì sọ́lọ̀lọ́sọ́lọ̀m ǹgá ìrà yìí ǹgá tí a zù yẹn náà tilẹ̀ bú mẹ́jẹ́gbọ́mọ́ tí ìdè ìrìn yìí yíò lé fún ebú jẹ́gbọ́ káńgá lóòrè náà kí wọ́n wa ìzì ní wọ́n àdázọ kẹ́ bá jẹ́ wọ́n àṣúfẹ́ wo ẹkú ká dẹ́gbò òwúwá ìdìrí tó rátọ́ mi kẹ́yẹ bá dẹ́gbò òwúwá ìdìrí tó rátọ́ mi à Ṣubútan wà lẹ́mọ̀. It's a gradual process. Inshallah ta'ala. Wa ba ni zaliba ṣẹ̀dàdé gáàtú àrùn gáàtú àrí kí ó àtúkú àgbàwà rẹ̀ kó lákó láti rárẹ̀wà ẹ̀hẹ́ ajíyàyà ya à lájíyàyà rí ó wádàwú tó wúzà túkú yàjíyà tọ́nyàwó ìzáwọ̀gá wúzà yàjíyà ń gáàjì wọ̀jẹ́dà Kọ́ ọmọ wo zàrò lógún fún àwọ̀jẹ́dà. pẹ̀lú láti pẹ̀lú tàbí tó bá náà nígbà tájá àti rán ní ibi ní ìwé ọ̀rọ̀ ìjọ wọ̀n jí gáàlì rẹ̀ pẹ̀lú tàbà ní wọ́n lónà fil ibada ti alhazuru asali ibada alhazuru gajimọ́ illa ma wa da shari tashri abu inda gwai ga daga ba shari o daga odo manyan wasu rijaja ga agaga waga a shari'u da ne kwalite ci zane ki mu balli gugan nan guji biyo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga la a shari'u be kan goce a ce biyu fi biya nabi Allah bai tajawuna am law shuraka wa shara'u law min ad-din ma lam ya'zan bi illa in ba ni la da wani sai da ya da dinin sai ke da bayanan nawa na gai lawuga kiyo lawuga ya sha'aluwa iba asali ibada wa jan saka ga obejo wal aslu fil adati al ibaha asali ma al ada wa illa ma warada an shari tarimu inda wani gabe shari'a ga na. wale ga yi na kafin fani gurgudu extensively amma al'ada to wace da je connection da yi dayan alwasa'ilu la'a kamun makasiri ekwaji wani la'ukun je je sana eh wadda ndp na misali bani ta mota wimu ba ko amma na wawo ma na man wa ma na wajibu yo wato sannawa me bin silatu rahimu a sha mota fa ba ni mo ba mun nun gashi wajibi ta ciwo ngai mota ka lolo ba wuce ko ko in duwa ba lolo wa sai mota n'i ko na ji wa eh wajibu ba wa da wuce don lamma la zan wuce zagungan kazanga zakanan da sakwai layani ne laukakar rai farilla ne yau ne ko sai bi operation ya sa iya kawai na jami'a a jikiyo ngai laji ngai lawa hukunci te yau wale ga irgbe tsakani al'ibada fi al'ada fi ibada wasa saga gaji wajo ngai man aje tafiya mai na zama ne sami ko wa rajul zana sai bida ji mun da mushi bilana gani da su ba ma za ba da alhaqi illa dalal zuma ya ga kiyan wace da wasan kiyo sai yi sai bago e ga ibada we tula da e tombe sai ci we le ga waji kiyo wala olo wale ganyen nan ga so ko ji foro biyu alibi ji foro biyu ki alibi ji ujino ki fa alibi ji kan ga kan ga kan ga kiyo wajen ni ganna ta wani ga azukaru ji wazifa ji malidu ji yagba wuji ko eh a ga azukaru e, yi bidiyare amma zai je lamisu ni? eh ya yi sai bi salatu fati, nan gole salatu a da musulunci ba na danje mu bidiyo sai family ga dan zando ne ga bidiyo tsanin wani ya shefu a dini soza na ƙyami ti gami tuci ga yau kwa jini ga zono wuce a fe jiye ga tula da ya fuwa da kiyaye tun wani ladaya alazi na zolla sa'o fila ya ci duniya o biya sabuna no mi yusu nuna suna a gbẹ̀rọ láti gáyẹ̀ wa ńlá misali zai amma an ba ni ga alibi jihar karu salatu alibi da baga inna da malaikata yusalluna ala mun alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima amma salatu ibrahim alibi su sadu yo salatu fati ta salatu nari ta salatu mishishiya ta salatu bishishiya a ta alwari to ashima to riziya to risala to astari to muktasar to mudawwana na annabi da na fi bidati hadini jona lórí yẹ́ dánú kó lórí yẹ́ tàlẹ́jì mú fún wá àti ńlẹ́lẹ́ bá mẹ́ta bí i ẹjú láwọn lábẹ́ tó tó mọ́ jẹun wọ́n yẹ́ dánú tàlẹ́jì ìgbá nínú ti dájí mọ̀lídù sánú wọn àgùnkù ẹṣí fẹ́ ufe shi to ne lokacin gaji siya ne ne ga cece lakin sama ne lokacin wani da hakuri amma gaji ga suku ga ni sa sallan ga lai ga duk ta ta kuna habba ne ni wala jiwa wani jiwa na ta mai za ni do na ne bo imani wa gunya sai wan wa ga man tuji be ji yanda za ni ji be yes a ne diga ga amma ba ni ga yi bo a ne zamani a ne lọ́gbọ̀n yà níbi olánà tó àníbi gan ba níbi bá mọ́já àfọlátú yà níbi kó gàtún náà níbi ṣe bá bí àdé dídí ẹ yí fọ́rọ́ tó wúrú kan Wa tún dèbè shi fà ábẹ́ ṣe yà níbi wá lámì ṣe yà níbi àlàámọ̀ ìlà ni wá níbi gátanu ó lé dáná misali gbáyé àti dáwà ríjì ààyè ìzàjì gẹ́gẹ́ lọ́tí dúdú jí kí da. àdá musulmi ṣe wú àfẹ́ ìdájí bọ́m̀bìn àfẹ́ ìzọ̀ ń jíjà lẹ́ka àfẹ́ ìzọ̀ ń yí káàkiri àfẹ́ ìṣẹ̀já musulmi ṣe ya wọ́n jẹ́ àgbàsókún àgá àyèjì ànáyò alìmùnkari wọ́n ní tẹ̀kún mínkù mọ́fí na na amma alamar tadatu shari'a da dokai musulunci dai. Yau da ko ilimi wàdí basira wàdí raya almasalu bi almafasidi ko wàdí ki mantak marhala da ne jibo gwe bodo da jibo musu bodo da jibo da gwe na bodo ka cha wada masiba man na ga bi yo le ko dan ba ma ga ji da no wallahi dan ba man yi uta zo wai ga ji so ko gwe ga na na wuti shi wannan man sunnatan sayyi'a daga tsaye gege nan fa'alai wuzuru haliya ta ɗaci mo wuzuru ma amila biya bi laifin zalibai laifin zai gano tun biyu nan ɗin yana kusa mina zalibin shai'a yau ne zo ko wale ga rikpe da tsakani al'adatu da al'ibadatu wale ga yi al'ibadatu wa jasa ga ga waje homology kemnobe kemnobe kemnobe ne su a sanar muguna homology wato ya ci amma al'adatu wa bọ̀ ji wa ji mu? inda wa kaida lo ti gabe na ke be ti kula la lo ti yan won da lo sare la ka bil mafasilu mm, na mm. ke ke pa imu ba amo pa ti pa lo bana la tin je na eh la ya ram eh ibrahim na dalili bi ani je ke ne je un palo ba un palo je ma mi ke ti annabi sallallahu alaihi wasallam ga la'ana Allahul khamra la'ana sakulu bi tabbatu yaje to zane kuna to zane shuna wa hamila to zane launa wani tuke wani wanda lahi wallahi ka wace ciya wallahi ka wace ciya ngole ko ngole na sadi express na tinna tinna ko ujake da kiku take da kai da kube misali balin nan ma ci bọ́ jimma wuce ma ìlú àwà stéèjì màṣín yìí wọ́n mọ́dé wa wọ́n mọ́pá màṣín wò wato ki dalili ga dole sun ga màṣín padà jimma rán tí ó ti rí ìzánu jẹ́ àní sọ̀láti ní yóò mìí jùmọ́tì fọ́sáù ìlà zikin lagos fọ́sáù nana nnayi ilmo ìjípa nílò wọ́n lè nnayi nọ́sì lóòzò ní express nọ́sì ní ẹ̀bà tí gẹ́jú zukun kaidan ma la ya cimmul wajibu illa bi ko wajibu ena wajibi a ya ji a sai bi na tuka ji wajibi sannan jin maga idole jin ma ma ya lewa ya sai da mashin yi sha mashin wa ke kilomita ya ce wa gajar dole mu ne dalilin ba ce yanzu na wanda kaida dalili ne ta ci ganci zuku alwasa'ilu la akamul makasiri. mashin fa kan ga yi mubahu in ga yi wasila nan ga alawo jima na kun jima mai dole wato ga dole mu wani jin kaida na geopolitics ne ku da sharon da ko philosophy ta ne wanda ne philosophy da ne ka tuyo yi yo kai ne jina ngole ka ngole ka ada na mai ku nan inda gwanna su ga bi ga al'ada na tsawuka ah. ngole ji ba an yanda tuli ko hmm. eh ka dele al'ada ma al'ada ne ke musulunci ba bo annabi sa sallallahu alaihi wasallam Allah shi matan eh, musaushi ci eh zan wuce al'ada bu do ga ya eh, tinge al'ada na tsawale musulunci ba annabi sa sallallahu alaihi wasallam na so kan kidari cewa ta annato kai na malhawun wal maisir wala ansa wala wani rijisun min amani shaytani fajtani hu ya da ajiji a ga al'ada yakin ya yuyo a da ke zaga je gane jin zagi da yajin cikin waje da wani nguga ci za wucin ga a ga al'ada yana na da yajin da kun da kwaje jin al'ada yana na to ale musulunci ba la takrabu zina ga to ba zina mu alai magana ya fi wanda rodi limin raji la kana shaitanu salisu ma zaba zaina zaba ya ji ke gungi da zaji da kata ba illa fadi za ta ta wai biyo wa shaitan ko me zu shishi nga la de ba nga tu yo ji zaji no ga kai mo no gula da ci atan wanda du mo kan gashi kafe ya wuce ya ge na to yi da wu kali khasira ladina qatalu auladan safa bi gaji na to alada da musulunci wannan ko waje gani ko ta ko mun zan ga ci aladan ya mu yo za ba yi gani za ji jiyawo ka ku non ga to ba ya lu lokacin mu fari na ji zan da wani afi ci ne ne bu furu ga ji za ji ne ga ibajin ku ji bajin ya a ganna ya alada alada yin na to tsale musulunci ba ya wani ne ga yi fas aure taka sa aure wai illa min zawjatika wa ma malakati yaminuka ko na ji ganewa ko na nuna ci ga alada wuyo zaɗige ya alawa dinan eyeyi e, ga eyi yaga kunga yi wuce kurubu dinari hukuma daulu lawu jikiyo ulugu ko wuja alawa dina ya ya e bago alawa dina so ne na na so ale musulunci ba wale ko alada ga ale musulunci ba jikiyo ya alada wuce ji amma alada ku ne musulunci ba zugun eh mu bá wúrò pẹ̀lú Ah, wuce haka, alibi ga haka, alif libalidi kan sunnati, koya sanar da ni. Su hannun rodiyo ya kwana wa. Ehem, da za ka Allah wa ta ebogo ci zangaci aga na bata al'asu fila da talibatu kurawa julu musun ja kura so no le no ko alade ehun lowo no so dayo alade ehun dangulo kun dayo alade ehun wo fula na kwano pe dia dayo alade alade aláàtún fílà dájá àlìbá hàtù aláàdé ìwòrán wọ́n bọ̀ gbé gíláàsì wọ́n bọ̀ gbé gíláàsì mú ẹni ìlàjá àdẹ̀mì búwọ́ wọ́n bù ní kí ọ wọ́n bù kágàzẹ̀rí wọ́n bù kágàzẹ̀rí mọ́ kai ń lọ́kàtọ̀ gàzẹ̀rí ó tún wà ní fún ládá ntaka ti bu ọ mẹ́rin lẹ́ṣọ́ fílì ní ìjọba fílì ne alìgbẹ̀rún òbí ní olè kó àní mẹ́gbẹ̀mọ́ láti lè múta bí lẹ́mítù ní kàmílẹ̀ ṣàṣẹ́ ní ṣe wọ́ọ̀ṣì bẹ̀ káàgbẹ̀gbẹ̀ ṣí yẹn fábí ní lẹ́yà yẹ́gbogbo ìzàgígẹ́ ṣẹ́ṣà ti bu in the name of wọ́n ẹbú yẹ́gbó wùgbó ní wọ́n fi kẹ̀dé ládàgbé màṣẹ́ ìṣú láti àlùbá ní ọ̀rẹ́ ogun bá ní ìrìnàjò ká design adá tòrò design ní ìrìnàjò ká sọ fúláàjì bá wọ́ ba bá bí ṣó sọ bẹ́ẹ̀ ní òní na. al'ada tó yé wọn ń gbàgbọ́ káwọn abúra kámú kò dé káfí bọ́ bà sí jẹ́ nọ́mbà tó déédé bá nílẹ̀ lọ́wọ́n káyún dọ̀mbó súnkún rà tí wọ́n ti bá wúlà ní oúnjẹ sí oúnjẹ sí wújá pẹ̀lú ojúlá lọ́kó yẹn tó padà tí yóò adat al'aflu fi alibaha yẹn kòrò dán adat ibaha bal na yóò tó bẹ́ tẹ́ wajen tí padà yẹn kòrò yìí na na aisha radiyallahu anha ya koro shadan ya da ya ngala lóòlé súnmọ́ jẹ ìgbẹ̀bí ìdẹ tí èyí ìdẹ ìdó yìí pátá wọn gbẹ̀fẹ́ àwọn náà àlẹ́bí yóò yìí lò záàbò hàrí ní iná àti ummeti kọ́ ó kí àbí sójú tó bí gbáàlò màánú látàjé dánú zinariya bí alhariri nujan anẹ́lìyà ìlàjíṣẹ́ ya àmà nujan ramu ya bá jáyì lóòlé mínísí lọ́tùkú wa wọ́n wa bọ́ bal be la yin da busu su ba mun ga fayin dan tuba a wuri sun yi muzari ga na sami huliyin uzulayya ni ne yana abu zari jiya wani ya yan tuba ku she tuba wani wani sai ta to tsanan ali bi ba ga na shaga an nake ka bi zar'i li ummi zar'i we na abu zar'i e jiya ummu zar'i ne ga miya sai jiya wayo ani mo ka. tọ́lẹ́gbẹ̀ ńgá iná síbò wọ́n ti dẹ́gbò ńgá káàrí dágbò bí i jẹ́ ìyà lẹ́yìn ìbáwà ara àwọn tí wọ́n ti rẹ̀ ní jẹ́ òsìyẹ́ ńgbà ní máa mọ̀lẹ̀kẹ̀ sáyé lẹ́jìgẹ́ ìlà yá àtútù parí mọ́yí ní ìjẹ́ lọ máa lè gá bá ẹ̀gbọ́n ṣígá a ọkọ́ àgán ara ẹ̀gá àtútù pa wà tun, a ara ẹ̀gá àtútù pa wà fẹ́ jíjẹ́ wafe sai gina ya ji tukpanin man da yake da wake a yaga ba ga ajiki ne waga ga wa kwamfiyar maslaha ne wushu fibu wusu fibu wulukiyar da baji wufani wuji kaza kaza maslaha na wace masa da yin rike wani wato ya tana wawo muskara gina ya yi eh yi yi gan wasan yi zakan nga wali a nga fa nga fa لأن الإبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استهباب إبني ني إبادة نغاي نشريا غادي فورو بي كو واجب كو مستحب فما خرج عن ذلك فليس بإبادة نغاتي أبن تاجي بعدا لأن الله wale na sai jali da gai ba da ko ya al'ada nun ga gole an Allah khalaqa lana jami'a ma'al al-ardi ya bane da bace mu kwatar sa ko jali yayi le nan tafi bibi jami'a ni wa intifat ya bai jan fani biyu. illa ma harama shari'a alayhi da shari'a àmì wọ́n á bọ́ wa wọ́n wa sàkíyọ̀ wa á wa wọ́n wa sàkúṣe wọ́n á sàpapọ̀ wọ́n á sàwúndà wọ́n á sàkànná wọ́n á sàrúfì wọ́n á da wọ́n á túbà wọ́n á túnyì wọ́n á di design pátákì ọ̀nàdí jamfani ne ya goye ne jamfani da goye ne shirayen to a shara muna. Bai goyo ko? waminha min hubo iza wujidat asbabul ibadati wal hukuki adake sababiyan ibada ga dabona kwakina sabatat wa wajabat ngadi tabbatar wa ngole ne kaida ku illa iza qaranaha almani unda go yana ko naga da ngala kyabo ke law ke la sallan je na ida biyo elunutu so ke za tsua sallan je na ida biya bẹ̀rẹ̀ láti ráìwá tí èlà àgbà kẹgbẹ̀rí bí ó èlà àfúnnú àti yára wọn náà yóò lè dónà kó wà á lọ mẹ́sànlá tí a tẹ̀yẹ́ tìlì mẹ́sìdìdì yi eh? gada masallaci kawai gada masallaci ba ta yi masjidi ne wai a a kuyo kuyo ko inda na ga da ya eh, gani wa masallaci eh? yóò lè tẹ̀lé da ìdílé wọ́n gbọ́n wáyé kí ọjà agbóró ọ̀hún lẹ́dẹ̀ ṣíkẹ̀yà jẹ́ náà ti yóò tó lára ti gẹ́ láṣì ugbọ́ hmm, federation bí gùn wa min ha min yubo a da kaidin alwajibatu talzamul mukallafina energy wajibi na waya ta ce mukallafi yo zai mukallafi ga wata kalifi ya kunu bilbulu ji wal akali mukallafi mutane su yi wajiba da gibi wani hankali yawan gaba babun nabo wailo masalaci wani da kan gina da it's okay amma ya ne ji wuce ńlá wòjẹ́ awútágàn òmọ́jú sálà ní òfin èdòdó kú mẹ́ra pàdé jùlọ kú fẹ́ jẹ́ àti àti ńlá ogun wọn wà á tí ó káṣà rẹ̀ jí ní sálà na ga al'amur bil marufi wannan yi ya na ji wajibi ta fi wa alwajibatu talzamul mukallafina. Bai wala ji ganewa. na taklif muwa bai bulugu da hankali yau ne ya gaya alamai ba da jimba ya yi gulani kafin ko yau unana alamu ya waji ba da ji ɗan ya alawar wani tiya ɗan ya yi ɓego alamu ya ga waji jiya waji ba da ji da kibo da eh? e eh? da wuja ile alamu ya ga waji jiya ngayi da alamu ya ga waji ba da ji da kibo da ológun yí awé yìí aláàmù ẹgbẹ́ wájí kí wájí báyìí yìí aláàmù ní mí nínú ṣogá yìí tẹ́bẹ̀tẹ̀ wàgà náà jí báyìí yìí nínú aláàmù ní ṣe èdè lábì gan kó ejú ko bere wa je ban ngai ga ba ko bere na jina ne pa ta isa ngole me ba le sashi ya fuka wa jume gana amma konkreti da na jika ƙagu yau ko? physiologically yadda ce take place ga amma katun ɗayan lugon gayi sin mai zana ji ba da jami'an so da gina zai ga china yi tabbula gugiya goya kawai giya guya zuna ji wa da bita tubuwa wani wajen mukallafi kan gani wane ko wato da ta zai ga ɗagin eh, na lagata wato ya ga hati ya kacin shari'a musulunci wajiba da ke na waje fayili na rata wato ne fayili ba ne wasu biya ta ya sayi ma na alif sa sanin ga alkalan titi da kusa mini ya bai daga yanzu gaji ba da mun na cha ila jani ya goba ba ni nan wane wato ne ga zaka zai kem na miliyo to nan na miliyoyi ne waje ga to ga shabar kin na wato na waga jani ba da fayili don waye wajiba ya ji na a yi mu

alwajibatu tanzimul mukallafina ma je yato hankali ne ibn al-majnun al ciki ti wa al-majnun mukallafiya Nan ga wal itlafatu tajibu ala al-mukallafina wa ghayruhum ala al-mukallafina wa ghayruhum energy energy da duniya wajibi ta ce mukallafi yau to zai ji mukallafi ya nan wa famo ta da ragun dole ga waya ga biya ya wadda za ka da ya nugu waga wa kpakpa waga kisho wabu ya tu a wace ta kuwa glas mota na ya kan waya ji zakan ji jin wayan manci ga waya to yi mukallafi to yi mukallafi ya waka eh? ji rayu wa ji rayu a ya wa shishi Wawon waya ko da waya yoyo ga da zuwa minu lole ko ebo na agaga obìnrin náà ṣe bá ìyà ṣíṣe á ní ìlànà ti rà àgbà tí a kí lánà tí ó bẹ̀rẹ̀ ìyà ń rẹ̀ ìgọ́ òjújúmù lọ́pọ̀ mọ̀tàkà ní lìfàánù bá lígan àkílẹ̀n kakùnlẹ̀ raga ìdára ba bá rí omi ìdí àkàlẹ̀ wọ́jẹ̀ bẹ́ àlẹ́yìn ibada tìlẹ̀tí wuju bu ha am wá ìbáda na tó ìwájú tí amu yí àmù náà ke kẹsàlá azùn zaka aji. ko bene je biya ta ba ta ni da ɗaya tiwo wani ya zaka san waje o ya ji ma san waje yi ko ta waje ta lai ibadatul khassa idan tasaffa idan tasaffa bi sifati ma waje bata alai bi asbabiya abbe ibada da wani je khassu ne abbe ki wa ga sifa ne waga wata ti wani wara ji wa ta ce ga je o la ta ji wa ta ce waga ji wa ta ce da la kawa saboda wanda yanzu sun waya mm. wa za da yi su na wa luwaji na luwaji wa luwita ta maji wa eh ba an ne ba ne ya shaga ne wannan fi wal zanen ma ba ta nan to zane jahili na gairu mu'akazi na min jihatil ismi an wa ebe ne fi wa ebe rabbana la tu'akizna in nasina aw sai ci yawon yi ẹni ke ga ci bishi ko ya ba ta naman wọ́n ni a wọ́n tí yẹn sọ́bọ̀ rẹ̀ láàmín jì dọ̀má ní filimutu fati wọ́n jẹ ẹ̀bẹ̀ ilẹ̀ àbílítì ọ̀ngá ẹ̀dí lálàáṣẹ́ na wà pẹ̀lú yóò ta wakiya annuwa wani nuwaji yóò lé kó wòtí lájí dẹ́kàn jẹ́ wòtí gùnmọ̀ ìfẹ̀sẹ̀gbà tí ègbò gbogbo wọn gbó ìlà an tàbí aminu só gáwùlá da asibiti wàtí odò láwọn tírìtì ẹgbùn yóò lé táwọn gáyé ga kúrúgá ẹgbẹ́ ẹ̀ẹ́ ní abatan ẹ̀ẹ́ kàzán ya wọ́n ebe kibo ebe agwa ke ba yi afa aja za mu ci afi di dukiya za mu ci lalace amma fe di kiyo ta ta excuse yi ne ta aje kaida isi ba aje kaida a tabi'u tabi'u ene lami tuno tu ke di libe ga wuce ẹni lámì túnà wọn lámì láfíà wúkì wata bí o láàyè fúrọ́dù bí i hukumi ṣe káàrẹ ọ̀rọ̀ bí ẹni lámì túnà ẹ bá hukunci misali bá ni a kí n kúyàwó wọ́n kí ni a ni gọ̀ọ̀gọ́ dubu dari uku dubu dari uku láàmì ní òní ẹ̀dọ́nukó wọ́n jẹ́ bẹ́ẹ̀ kí n wúkì ọ wafe ga dale wanda ci ya gukin boye wannan mini fati ya e wago kuma ji bikin wani kaka gunji musu mu intentional ya ah. kwabe discover ya eh, mina resources on so yes kuma egi na gumba ko na tadi unlin na ndaba ya daba min tara kun ku awra kun mai biye we ya gaga yẹ ìjẹ́jì ní fún àwọn bọ́m̀bẹ̀ náà yìí mìíràn ní fún àwọn ya ní tòjí gádùn ọ̀nà ẹjìnlẹ̀ ìtàbíwú nìna àtàbíwú tàbíwú wàtàbíwú láàyè fúrọ́bìbìrì hukumi wọ máa wọ ẹjì káyín gahun ga wàájí hukunci nǹkan nù àdìkáyẹ̀ tọ́sọ̀rọ̀fù ìmáà ní alàrẹ̀ ìyẹ́tì manutun bil maslahati tasarrufi na imamu a sai da tsakaniyar jama'i wuce wani ta ala maslaha biyu kan gajin sai imamu jilimai sallaye gare etu ko gọvanọ ko chairman ko president ko sultan ko akini mu'amala na aji da jama'a ya ji da kya la amfani biyawo kya alkhairi biyawo kya gwa ya so kya gwa ya so kya duki ya so kya mutunci ya so kya hankali ya so kya la shari ya ya nga ajo no le ko hadisi ku ku imam nga hadisi ne ba hadisi sun ji wa no gan ẹgbẹ̀ fúdàdà ẹgbẹ̀ ìdàkí ọ̀nà tó traffic rule ẹ traffic rule tó jọkayan yẹ ẹ̀kọ́ gẹ́gẹ́ níbi fìtílà zuru jikiri fìtílà bókù gbọ̀gán anini jikọ́nà anini jikànlá ní ọ̀lẹ́ ẹ̀mú ti yẹ jikọ́ ẹ̀dàgẹ́ dazan òtí dúbà lẹ́ẹ̀kì wà lẹ́ẹ̀kì di kàṣíwú di lẹ́ẹ̀dà ẹgbà sọ̀kọ́ ẹ̀gbọ́n wà lé ẹjọ́ káàrí yìí ẹ́ no ẹzàgbó bẹ̀rẹ̀ lé tí wọ́n lé ẹ̀sì jítò sọ̀kọ́ kí mọ́ lọ àti ìwòláhà lẹ́mì tó tó ẹ̀kí wà àti ìrọ̀súlà èmì láni ka yan naji maudani ne na jebe shi laji ya bu zaman lafiya da maslaha ya al'umma shi nan tasarruful imami ala ra'iyati manutu bil maslahati min babu ka yan naji policy nga malo ga da shirya riya da salihina a shek muhammad ibn salih husaini nga zai je ji zafin kai ki ga ya litographic huli ga guji hukunci da kwana adileti man afa al amira faqad afa ani wa man afa al amira faqad ni? ya rage da shi kaya hukunci da musulunci kan wanda ya sako mai ba na ebe da kayan na jiddan buwa ba na gagagen ya ce kuma yi guzari ka'ida al-hududu tudra'u bi shubuhati hmm. ko al-hududu taskutu bi shubu shubuhati hajji wala ce ewe kibo ewe shubo misali a àwọ́jìn amma ne jin zagin ni gafa jin zagin na yawa yawa masu sabe ki a mago mm-hmm. wa mai wu nole aini walu, lugun zane shi ya ce da mm-hmm. amma ya wannan shi kaza ne zane gajin zagin na yawa a jibajin na adiya ko ladi fahimta gamiya ko ba misali ɗaya shi shi ininu jenari ebaguba amma bai doshi wunde bai shi tun daga ya koya birnin kebio wunde su idan langa ta gado ya zai fu yau zai jikin zai fu iwu zai shahar kowin jiruri kunja ya gaji na tsoro ko wuye nanana imi da mai cita gice mai mana zai ji su ba layi ki alalimo kan gani ga ji haddi kashi a nan tuzo bi Kuma misali ela shishi ba jikuni ya jiriyegi igayeji zaki na liya hakabe da ya ci duwi in zaki na magana lola da ya ci duwi ne gwana an gaba ni fajin wazan lola lagwatun wuya a teku hawa yin shi, zaki shahabin na jide basira yin lamar yin zaki na cin yin zaki na liya ya ci wula ga yin zaki na fajin zan lola ke ma duwi ga yau ne shi eriye yin zaki na shi ba na sun zaki jan nga pose lalo ege haji na ga haji na jikiyo agu agu ti jiki ko ma misali ngo dogo wuji ki bo wuji don wuji mini dukiya mu don mm-hmm. ba ji guba ci jiji a takiro a tawata tashi wuji ragin ni etiyan wàtí èdè nẹ́bù ya yìí nìyí wàtí èkìbà ya yìí wé lọ́dí àdàkó àti èjì ń ṣàlọ́ làbàájì ní ìdámi níbàájì ní ọgbẹ́ ní ṣúgbù débèlè jì ní ẹjì náà fúrẹ́ fọ́nà jù bẹ́ẹ̀ jẹ́ ọ̀fẹ́ la yunsabu li sakitin qawlu na naga susuna e diga yake an e diga yabawa amma waje bandoro bo kai da ne a? ade dana da wani e susu to ngai mare e anyo dago la diga ne wa ngamba la hadisi ngamba la hadisi yan e jin zagi anif za sallam ga jin e tuji wa lugawa sai da jin sai da yi ruwa wa yanzu ruwa wa yanzu a ga anibi kí ìzìnú anibi ga an tẹ̀sùdà wo tuntun wa lẹ́yìn wo tuntun bá ní kí o wo tuntun bá nígbà izini ha fi máa tó ha esusun ti gáyì ìzìnú wa ní wà lẹ́yìn esusun bá agbó náà wèé kí o wèé yẹrìdá wa lẹ́yìn káyídá yẹn láàrin sọ́bùlì sáà kìtí ń kọ́ lójú bàndóró bó wọn ló fún wa nga malaman ji de problem gande ita shi mai de problem bai jima wasu kutiyo ijma'u sukuti zan ga ciya gaga man ne ke na musu kuma a ga suna suna rai mana ayar dajiyo a ga no la ya sabu lissafi tin kaulu ojiwo lọ́la ní súnà àlájì rẹ̀ bá wọn òjì ohun ìwágún wà ní dàmọ́ ọ̀sún lẹ́dọ́ nígbòchí ìlú tó mú láàpẹ̀ ẹ̀mí ọ̀rọ̀ tí bàbá ìrìn òjì súnsún lórí ẹ̀dọ́nukú àmára tí a ní túnlá ìsọ́bùlì sáàkì tí ń kọ́ òlù ọ̀dẹ́gẹ́ sí ọ̀ tí ó súnsún mẹ́kájọ́ gáṣẹ̀ tó na ɗaya gaskiya wuce so gaskiya na inna lazi ya tumu na mazan na minar bai na huda min ba da ma bai na wale da su bilki tabi a da ka'ida da ba ka'ida yin ma hurima isti imanuhu hurima isti khasuhu ina ma hurima isti imanuhu ina gula jaramu na waje amfani da ina hurima isti khasuhu a dukan na waje kina na wa fosai suna. na yara mu yo na waya tinje ne bai na mal khamr wal maisir wal ansab wal azab yi sun ya bai shaytanu wo jeje wo shi ka to yara mu e wa ti wo e bo ne jiji wo ti ga di wo lo ti o fi ti wo ye ti da na yara mu yo ji na ko ko laki zagi na jizu mara mai na waya kuke jiki a so umake ji ni waya umaji wuce zagi waya ne wala hawo wajen kata kusa jiki da yara mu wani matsala ya kuma mai tatu wadda wala mun ziri, ina tsune da ya gede na kai kusa ya ramu ya yayo la mun khinziri ba mun ji ganin ka kai ban bai tuku yare to na kan to epa to kusa kan to epa to ni tuku ba su wi kiyo wi ya ramu wa do za mu ki ji da ba masa bai zairiya a ga zairiya ji ga na ka kai ga yi haramu bande pepe bande tukui bande kaza kaza alali mo zari aji ga hajalo almu alai ibn azimi na malaka ne shiga ga jito ne ba maza abin da da ba da ji da maza abin da cin wani soso ka ta hannu ta ya giye fi putu diga ya arabu to pa putu to aja arabu ma ma huri ma isti imalu huri ma isti khazu alim sa salamu kane da giye fi gwe zinariya biye gwe ya zarfaina

sai na bizi na wada lo bizi gunyan ya ci wa almashigulu la yashghal ina bizi na wada bizi gunyan ya ci ya ke rahanu sofa malam muhammad me wa ga me amana shiyoyi ko wani hujja kowa da aya kowa ya mutu biyan da wani littafi ka zai midana a dalilin jami'ul mufidi la mutuni la kidati wata tauhidi min ga aya wa shi da jin ma mako ne da na ya dalana a shi wa biya min shi biya wa da wala littafin biya ni littafi na bani sofa a kolatar a mortgage ko sanbo ne littafin na wutana wuri sofa da bawa ko kan mi dare wannan gobiyoyi litafin na kin da babu wai sabu ya ya wannan gobiyoyi na ni da iko ne da na kuma zamu ci na ya sofani ya ko ji na bi da ku sofani ko mi tawbiya lu ko kuma haza so so ọdún aláàjì sọ̀pọ̀ ọtí ẹ̀rọ àdàtún làwọn jẹ́ kí wọ́n ọ̀tún làwọn jẹ́ kí wọ́n sọ̀pọ̀ da ya anil mashidi kulwa adan fata zilun a fil mashidi a yau ga yake zagi ne ya jana ga gaisu akwai ya da yin zagi da na ya yi la a lafi yana da wannan in zagi ga yaji haila al'aura yin zagi wuce alfarajin wa bi bi haila ji ego waye ba wa ke da labuka ta yi jima'u da ku da na wuce ya lugwa na tulu wa gwanna to ji gugu na almashiguru la yi shagalu Yeah? ń dánwó jì gan wà fẹ́ lára káàdì ọ́fíìsì àfẹ́dà lẹ́gbẹ́ òkú àyà jẹ́bẹ̀ ìlú àpíláì na. la ìbẹ̀rẹ̀ta bí zọ́nì albẹ̀yìnù kásọ̀wó mai kayi da ci kwanwe ci kayi la ibrata bi zunni albayin khatawu me ji da fuga na mal hali wuci na karare da e na jide ya na ngole zato wannan na dan ƙwararwa diferentu misali bayanin nan ya zashi shi ƙungan wayayi zashi ta jada jihadi biji alhali mazu an yi jada jihalaka alagbun bai shi hadu yi na laji uzuri a yi ma na káàkọ̀ abẹ́jọ́ adébí dìgbẹ̀ ẹjú kó láàájọ́ ìyàwó gẹ̀gẹ̀ na káàkiri lẹ́ṣù sọ abẹ́jọ́ gùn lé ẹjú kó láàájọ́ èdè kó ní ìjọba sọ abẹ́jọ́ ìnáwó láti gùn wọn lẹ́yọ́ àwọn bá nígbà bí gùrù àti tí jù kí lọ́dọ̀ eh ajé missiles wòdé tí o wòdé pa lóòdé tánkí lóòdé kẹ̀lé ẹgbẹ́ tákù wòdé ẹgbẹ́ tún náà ló ní ìsẹ̀bílá ẹgbẹ́ tẹ̀lé ní ní ti fi kára rẹ̀ wọ́n nàbí so kaida ije dabo ka in short izin lai ta lai ga katu ya abun na nan ba ne ga dire ce ta Allah da ba ne mai ga ci ne ba ba ce fadi inda kwa ga dire ga gina ku salam Mm-hmm. Eh, mun ci kan wajila da masallaci ne yammanci misali wanda wanda sallaci wace ya gida ya zo zuza wace ta ji kashiya ya ji mai giya kusa wa kilo ji sallah le wanda sun shi shi na kuti a wani ce kuma mudu na suru di al'albani ga ka kawai ga ya ji salla ga kuma ga ya ji ga addan gidan wuce zura kun ya gobe zuwa nuru auladakum bi salati wa abna sabifin ejiye je je aforo betale ka ga kuna iya hutu abanan ko ye ka ji hutu abawo to je ju foro jire ka gu shi kaga wa ke yi ka sha da su ga gu ji agu o duri gu mala da ashiri na mala al albani wele ga le tin do ne ji da kan yi da ga ji na wa dunya su ga gu ya gu nga hayat le ne jaji wata abu ne nga wuji sallah ka ji sallah su ga gu ya gu yanzu ne fayi lokacin da cin sai fela ife ji katun da zamu yi babon na ji mu je ruwan zamu ci gan yaya gaskiya fi sai bi lawo dai le ga ka bi hadis ne kai ga ni ga lokaci ya zamu ne da su maliki ne ji sahabi ne je ga ne gidda ci ba ne da da gota so guya ka kashe ce ci fabi ne yi ji ko kokarin gurgudu ne istita'i wallahu Mm. Mm. wale in zama sa'adu na eh, malabina hadisai ya ga jami su biya ni kuma sa'adu da ku in eh, da kan je yanya daga masajin hadisi sun ce gyare in yi da kan je masajin zanu ja ku la ta wani ladin bi nan <laughs> ne ba ta ji ba a sallama sahabe shi to sai da ga ya fi doku hanyar annabi da sallan wa wani gida kan yi tigina annabi da sallah shewa ta yawanci annabi da sallah ji ba a ji a saurace waki bo ebu da jin nuda mu kin da ibata ya kiyo yau da zama labaran yawon bara da na yi to mun ga wuce ne saboda yaje ya ne ne ga mun ya da shi ne don ya nga caba kafin na kafin ya lugba ne wata fi bili na ba ka zubo na ba ka zubo lutu na ba ka zubo lutu na ba ka zubo lutu na wala alashi wanda zane mai musulmi ma wasu yuki ne muhimmanci zane very good book kaida ne fatan wuce zuwa dalilin domin Allah wa ne kawai da ibn rajab majisanci kawai da nuraniya ibn taimiyya ma suke da muhimmanci man da littafin da بارك الله بأمريكا أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك